bari baka dama ka gabatar min da cikakken sunanka dauda tsalhatu gawon ne kanin janaral ne ya girme ni da shekaru goma kacal kai kaninsa na uwa ɗaya uba ɗaya eh, of course uwa ɗaya uba ɗaya ku nawa ne a gidanku sha ɗaya yanzu mun rage uku kawai kana lamba nawa lamba goma ni ne na goma daga kai sai a zaya kenan marigayi a yanzu shi gani mm. eh, na kenan shine dan auta yanzu na zama dan autan dole To a sanyin safiyar yau sai ga wani labari mara daɗi cewa tsohon shugaban ƙasar Najeriya yayanka General Yakubu Jack Gawan ya riga mu gidan gaskiya. Menene gaskiyan labarin nan? Ni ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya. Na ce wani irin labari ne wannan don ba gaskiya ciki duk sani na na san ba gaskiya ciki har jika na bala'adu ya mun waya daga kaduna ma yana so ya sani na gaya mashi a ba gaskiya ciki amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe uku wajen uku da minti sha daya sai general ya mun waya daga london muka tattauna zancen family ce yana kusan dawowa daga uk dama ba labarin bai da gaskiya na wani mutum ne in ga miki gaskiyan abun labarin da na samu shine akwai wani washi ex-chairman committee of vice chancellors a nigeria sunan shi professor gowon edume kumor shine ya rasu na zamani inda mix-up din ya zo kenan da aka jujjuya maganan kenan ba san wanne ko ba wanne ba ne ba raba maganan gaskiya ba tun da dai ga wanda aka fi sani shine janar shine na tabbata aka ce shi ya rasu an ta man waya tun safe har yamman nan ana neman labari na ce ba shi ba ne tun da ya riga ya mun magana na san Allah kiyaye za mu ce yanzu shekarun janaral nawa 89 ya in Allah yadda oktoba tana da kwana 19 ranar haihuwa kenan in dai kin tuna zance in ba duwe da Dr. Nnamdi Azikiwe in ba duwe shi ba shi aka kira tun bayan Kaliba ba a da a Najeriya to shi ne ya ce ai zik ya rasu zik ko yana da rai shi ne zik ya ce mushi to zan riga ni mutuwa akan ce duk an ma mutum mugun bakirin wannan sai Allah ya ƙara mai tsawon rai to Allah sa in Allah ya ce za ka ƙara rayuwanka a duniya ba mai wani isa maka rigima kuma ba shi kenan ba in Allah ya da zai zauna lafiya har lokacin da Allah zai kira shi Oktoba tana da kwana sha tara ranar haihuwa kenan Oktoba 19 yana zuwa wurin wannan umma muna son wani abu sai ga gwamnati ko can sama sun ɗauka amma in da akwai sauran mu ma yin addu'a mai mai fatan lafiya mai mai fatan tsawon rai da alheri da zama da mutane cikin salama za mu yayin wannan kullum mukan yi addu'a yin wai to zai dawo kenan kafin no, no, no. ba zai dawo kamun november zai dawo amma 19 zai same shi a ingila ne saboda haka shi ma kan shi yanzu ya samu wannan labarin cewa oh, ya samu ya samu domin akwai wani washi peter luka mafarauci ne da kuma traditional medicine man ya yi mashi waya sai ya ce ya buga so daya sai dauki waya ya ce me kake so peter peter ce na kiranka ne tambayi lafiyan ka ya ce ah, ba an ce na mutu ba za ka yi magana da matacce ne sai ya fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau bai san dalili ba ko bai san inda wannan magana ta taso ba amma kada ya damu da komi yana nan kalau kana ganin wannan sunan shi mutumin da ake cewa shi ne ya mutu kuma na ga labarin da ka nuna min shekarunsa hamsin da uku dan uwa ne gare ku ko da ganin sunan ma daga kudu ne kudun kudu su sun ɗauki sunan ne kawai don su ji daɗin sunan ko ko sun so sunan ya ba su sha'awa kuma ba mu ruwan wannan suna suna na kowa ne to ya yi kyau na gode to muna godiya kwarai da gaske mun gode na gode da wannan hira ko a gaishe ku jama'a to mun gode a dinga kasa kunya ga muryan amurka to mun gode sosai okay thank you